Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar Sha uku ga watan Janairu na shekarar 2024. A cikin shirin namu nan za ku ji cewa masu sharhi kan wasannin kwallon kafa a Najeriya da Ghana sun ce suna da kwarin gwiwar kasashen biyu za su taka rawa sosai a gasar cin kofin nahiyar Afirka da aka fara yau. kamar kowace ranar asabar ibrahim kalmasi garba zai shigo mana da shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma shirin labaran wasanni a takaice daga najeriya amma kafin nan sai a gyara zama sauraron labaran duniya jama'a assalamu alaikum yara kanana sun shiga zanga-zangar da ta ratsa ta tsakiyar birnin london a yau asabar wacce dubban mutane suka fita don nuna goyon baya ga falastinawa wannan tattaki wanda yana ɗaya daga cikin jerin wanda aka yi a sassan duniya na faruwa ne yayin da yakin isra'ila da hamas mafi muni da aka gani cikin shekaru 75 yake shirin cika kwana 100 da barkewa hankalin masu zanga-zangar wacce aka yi a birnin na london ya fi karkata ne kan nuna irin mummunan halin da ƙananan yara ke ciki a yankin gaza jami'an tsaron london sun ce 'yan sanda 1,700 aka baza a birnin ciki har da waɗanda aka kawo daga wasu sassan yankunan birnin na london a gobe lahadi za a yi kishiyar wannan zanga-zanga wacce za ta nuna goyon baya ga isra'ila a birnin kamfanin dillancin labarai na ap ya roito wasu shaidu suna cewa hararan da isra'ila ta kai a ranar juma'a sun fada kan garuruwan kan yunis da rafa da ke kudancin yankin na gaza kamfanin da ke samar da intanet a yankin ya ce an samu katsewar ayyukan sadarwa a ranar ta juma'a sanadiyar har-haren na isra'ila dakarun isra'ila sun ce sun halaka mayakan hamas uku waɗanda suka kai hari wani matsugunin yahudawa a yankin da isra'ila ta mamaye a yammacin kogin jordan cikin wata sanarwa da suka fitar dakarun isra'ila sun ce mayakan sun kutsa kai ne zuwa cikin yankin adora mai tazara kilomita 20 daga birnin hebron hukumar alazai ta ghana ta rattaba hannu kan wata yarjejeniyar yin aikin hajjin shekarar 2024 da ma'aikatar aikin hajji wato ma'aikatar aikin hajji da umara ta ƙasar saudiya kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da hawawu abdulkarim ta aiko mana daga accra Wannan yarjejeniyar yana nufin ma'aikatan aikin hajji da umura ta Saudiya za ta fara hulɗa da hukumar alhazai ta Ghana wadda zai hada da rabon kaso wato adadin mutane da za su tafi ƙasar Saudiya daga Ghana da kuma sauran muhimman shirye-shirye tsakanin yanzu har zuwa lokacin yin aikin hajjin bana. Shugaban hukumar alhazan Ghana Alhaji Ben Abdallah Banda ya ce hukumar Saudiya za ta ɗau matakan hukunta masu amfani da bizar yawon bude ido domin gudanar da aikin haji. Sun tabbatar mana da cewa za su samar da tsauraran matakai domin tabbatar da cewa mutane ba su yi amfani da bizar yawon bude ido wajen gudanar da aikin haji ba. Za su sanya wasu ƙarin matakai domin ganin an hukunta waɗanda suka aikata hakan. Kowace shekara da aikin manhajin a Ghana na zuwa da nasa kalubale kamar yadda wasu jama'a a kasar suka bayyana. Sunana Shafatu Bila Ango kamata ce kowanne shekara aikin hajji ya yi kyau ya fi wancan shekara bai kamata ce kullum matsalan da ake fuskanta shine ba kullum a'a in kika duba lamarin wayan da aka karbi kudin su aka musu fake visa ga bai dace ba mutane ga sunan tsofaffi ya yi kyau ba gaskiya ba ka san kan da mutum ya yi ya samu kudin shi ba ko jima wanda mutum ya yi yana tara kudi saboda shi ma ya samu samu burin shi a ce shi ma ya aikin hajin da sha za a ce ga suna an kai su abin kunya an komo da su gida saboda musu fake visa ko dai suna magaji abdulsalam a batun numbers din da ake dauka ya kamata a ce ai ma mutane ana cika musu alƙawari saboda bai zai yiwu a ce yau misali ke shi wannan na an karbi masa visa da komai sai bayan an je ma hajji kaf da komai sai kawai da an ce ai jirgi ko ya wuce da mutane 800 su ai ba za su samu zuwa ba ya kamata a ce hajji ba su kokari su duba muna lokacin tashi wannan nan daga so ɗayan nan Allah kadai san ranar da zai sake da zai sake komawa maka wannan na shi kenan har abada har ya mutu zai sake komawa maka sannan kuma ce bai ga kabarin manzo Allah ba bai je garin manzo Allah ba to na ba ke magana mutum ya dauki tourist visa shi ya je da shi aikin haji ko kasa mai sarki dai ban ga kamar akwai matsala akan haka ba kuntawan dai bai dace ba shi dai in dokan kasa ya yi hani ne kan haka don in dai yau dai ina da tourist visa yana active dai da in bar shi ya, expire gwamma na doki na je da shi shugaban kamfanin jigilar mahajjata a Ghana Alhaji Albala Travels Limited Alhaji Garba Ibrahim ya ce lokaci ya kai da hukumar aikin haji ta Ghana za ta rage kuɗin zuwa aikin haji? Mu ne kuma ta wurin haji bodin nan. Wuri ya kamata a duba a ga kaman to ai mutane da suka te wurin da saboda arha suka te wurin. Shi yasa yanzu ne manyan mun nan za mu yi kamata mu zamna da su ma su ga kaman wani irin raguwa za su yi ma mutane kan aikin haji. Don haka ya samu ka nan ga kuma an samu jama'a. Amma idan ba a iya an yi shi haka nan ba shi mutum ya san kamar iya je ya aishi wannan tourist visa na na zuwa da komowa ba wani kuɗi da yawa zai kashe ba ai ba zai zo nan ga wurin Haji da zai zo biya kuɗi wurin mu ba Hawa Abdulkarim Yankwani ya muryar Amurka daga Accra Ghana a gaida Hawa Abdulkarim karshen labaran duniyar kenan Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Yayin da aka fara gasar cin kofin nahiyar Afirka yau Asabar, masana a Najeriya da Ghana sun nuna kwarin gwiwa kan cewa kasashen biyu za su taka rawar gani a gasar wacce ƙasa Abrikos ke karɓar bakunci. A shirin taskar ya Hausa na muryar Amurka zahra Aminu Fage ta tattauna da masanin wasan kwallon kafa a Najeriya Shehu Dukku da kuma masanin wasan kwallon kafa a Ghana Taufik Abdulkadir Sani waɗanda suka ce 'yan wasan kasashen biyu za su fitar da kasashen kunya. Ya kake gani 'yan wasan da aka zaɓo da za su buga wa Najeriya a wannan gasa kana gani za su fitar da ƙasar daga kunya? <laughs> Najeriya kullum muka shiga ne shi minimum shine wanda matsakaicin kokari shine mu kai ga ah, buga wasan wasan da na ƙarshe in ba mu kai nan ba don wani abu da muka yi ba daidai ne ba to wani yan wasan da muke da su ai muke da zakaran dan wasan wani afirka gaba daya to ko shi kare ya isa ya ɗauki timin gaba ɗaya musamman sun kai kamar yadda ake misali messi da argentina a misali ko a ce ronaldo da portugal zai iya jan timin gaba ɗaya tunda kowa na ganin shi kowa ya sa karfi Eh, kuma ka duba dai in dai wasan yan gaba ne da afirka ba da suke da yan gaba da suka kai mu so matsalar mu kawai muka gyara mai tsaron gida aka gyara masu tsaron baya sauran komai zai tafi yadda ya kamata kawai da haka muna kyautata tsammanin wannan karan kamar yadda muka sa rai muka sa muka sa niyya akalla a lalace kwana hama za hama ta insha Allah sai mun kai wasan mun buga wasan karshe kuma kan ka wasan karshe komai sai da Allah yi Taufik Abdulkadir Sinu ya kake ganin 'yan wasan da aka zabo da za su buga wa Ghana a wannan gasa kana ganin za su fitar da kasar daga kunya? in ka duba in kana da yaran kanka ma in kana neman wani ka aike shi ba duka kake aika ba kana duba cikin su kira wani ka aike shi wannan na nuna cewa yaranka ne amma kasan wanda zai ya. ya yi ma aiki yadda ya kamata saboda wannan ka duba players da coach ya kira su a kan wanga kafa ina ga kaman akwai players da daman da ba kira su ba amma duka ka bar makocin don shi ne jagoran timu kuma ya nuna cewa kaman wayan ga mutane za su su min aiki yadda nike so inda hakanan ne ba ka iya ka takura mai sosai ba ka nan ba da akwai sunan naki da dama da zan yanki kira sunan nakin su da ba kara su kai ba amma wanda aka kira su kuma ba kan wallasa ba ne don ka duba timun da aka kira akwai kudus muhammad ciki akwai captain mu andrea yu kuma ka duba tournament ga da aka bugawan ga andrea yu na cikin players uku da za su zo tournament ga da za su set new record ko kuwa za su equal recordin da aka tun set appearance at the afcon for eight times andrea yu yusuf sakni na tunisia sannan kuma max gredel na cote d'ivoire so banda wannan andre kuma is a player with the highest number of games daga afcon nan currently yana da 34 matches rigobert song na da 36 doshin andrea yu ya samu first group stages na ma ya samu matches ya buga duka tankan ya set new record wannan na gwada cewa kamar ghana na zuwa tournament nan not just with anybody but with experience and quality na tun kira sunan kudus akwai majid ashimeru akwai usman bukari akwai players da dama joseph pencil da su saura so gaskiya batun players dai na yi imani ghana na da players wanda ya saurar duka ne uh, eh, kocinsu ya iya ya gama su in ya so su yi aikin nan yadda ya kamata su samu results. To Madala a gaida Zahra Aminu Fage yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraronmu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin masu sauraronmu da dama game da ƙasar Falasɗinu, Isra'ila, Gaza da kuma Hamas kamar haka. Ku bani tarihin Falasɗinu da ke zirin Gaza, shin ko akwai mabiya addinin Kirista a cikin Falasɗinawa da ke fafutukar neman 'yancin ƙasarsu daga ƙasar Isra'ila? Mai tambaya a Tahiru Hashimu garin Yarima ƙaramar hukumar Gasol Taraba, Najeriya. ina ne kasar isra'ila take kafin isra'ilawa su mamaye kasar falasɗinu kuma daga ina ne isra'ilawan suka fito mai tambaya malama messi joseph daga shandam jihar plateau nigeria salam voa hausa zuwa ga filin ansoshin takardunku don allah ku bincika mun takaitaccen tarihin kungiyar hamas da kuma tarihin yankin zirin gaza mai tambaya bello isiyaku birin fulani karamar hukumar na faɗa jihar gwamban najeriya to idan malamai masu tambaya a tahiru da messi da bello da sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin da wakilin ashiyar adamawa da taraba muhammad salisu lado ya samo daga dr mahadi abba na jami'ar modubu adama da ke yola jihar adamawan najeriya wanda zai dan koma baya ya dora daga fasalin kasar falasinu magana ta biyu ko ta uku kenan wani yake tambayan tarihin wannan wuraren gaba daya a takaice bara mu iya mu baku wannan labari ba amma da cikin minti daya zuwa biyu ita kasar Palestine da mutanen Yahudawa da muke magana mutane guda biyu dinnan duk suna da tarihi a wannan wuri amma wanda yake da tarihi mafi kusa kusa nan su ne Larabawa wato Yahudawa sun zanna tun zamanin Annabi Musa da muke magana nan kun ga wannan shekaru da dama da suka wuce amma daga baya an watse har Allah ya kawo lokacin annabi Isa annabi Isa ma ya zana da su har ma a tarihi ya nuna su suka kashe annabi Isa da suka kashe annabi Isa ba su yarda da addininsa ba kiristoci suka tashi a wannan wurin da larabawa daga baya su yahudawa suka watsi suka shiga duniya larabawa suna wannan wurin da zaman su har Allah ya kawo addinin musulunci a kusa da su nan kasar Saudi Arabia yayi yawo ya shiga kasashen larabawa gaba daya wannan wurin ya fi shekara dubu ɗaya da wani abu yana karkashin daular musulunci ne ne larabawa su suka yi wannan wurin shekarun baya eh, yahudawa suna yawo a duniya sai amerika da ingila suka ce gara a nemo inda asalin waɗannan mutane suke a mai da su domin amerika ta lura da rigingimu da fitina yahudawa sai suna neman ina za a kai su a mai da su asalin inda a tarihi ya nuna suke aka ce a asalin tarihin su a can kasar palestine suna da wani wuri inda su ma suke da asali a wuri a mai da su wato wannan jerusalem da muke magana don haka amerika ta taimake su da ingila a takaice kawai za mu yi magana nan amerika da ingila suka taimaka musu domin sun addabe su cikin kasashen su aka taimaka aka wannan wurin falastini lokaci tana karkashin mulkin mallaka na turawa wato turawan ingila don haka ingilan ta zo ta yanka wannan wurin da ake cewa isra'ila yanzu ta ce to wannan wurin ya zama ƙasar isra'ila ko kuma palestine ku zanna a wannan gefen palestine kuma suka ce ba su yarda ba domin a ganin su cikin ƙasar su ne aka zo aka yanka aka fitar da ƙasar isra'ila um, to amma lallai america da ingilan sun bibiya suka tabbatar sai da aka ƙirƙiro wannan ƙasar an ƙirƙiro ta ne on 14 may 1948 wannan 1940 ake cewa declaration of state of israel wanda ingila ta yi tare da support na america asali za ka ce gurin palestine ne da kuma na larabawa ne da kiristoci da suke a wannan wuri da yahudawa suka dawo da karfi da yaji america ta dinga ba su kayan fada da duk abin da suke bukata ita da ingila domin su rabu da su a kasashen su tarihi ya nuna sun addabe su a kasashen su suma haka suna bukatar fitar da su daga wurin su su tafi inda asalin su yake don su samu su sha iska a kasashen su haka daga wannan 1948 din america amerika ta ci gaba da taimakawa ita kasar isra'ila haka kuma ingila da sauran kasashe na turai suka dinga taimaka mata amma mafi taimakon da ita kasar isra'ila ta samu a duniya daga amerika ne har ma a rubuce-rubucen eh, takardu a duniya in ka duba za a taimaka ita isra'ila wato tet ne na amerika na hamsin da ɗaya wato eh, amerika tana da jihohi guda hamsin ne daidai amma masu rubuta tarihi na duniya na international relations suna cewa kasar Isra'ila wato jiha ce na Amerika na hamsin da ɗaya. Abin da ake nufi a nan ai duk abin da kuka gani a cikin Isra'ila daga Amerika ya zo. Amerika yake taimakon su Amerika yake ba su. Haka Amerika ta taimake ta har ta zama tana da ƙarfi na soja wanda duk ƙasashen larabawa da suke wannan wurin Isra'ila ta fi su ƙarfi. Nukiliya bom da muke magana nan yanzu duk ƙasashen larabawa watakila a yanzu ba mai shi sai ita Isra'ila. Don haka kun ga taimako Amerika ya mata ta samu ba kawai karfin sojan ba har ma karfin kayan fada wanda Isra'ila suke da shi ba wani kasar Larabawa da yake a nan tare wanda suke taimakon ita kasar Palestine wanda za su iya fada da ita kasar Isra'ila. Don haka a wannan tafiya sai ya zamanto duk kasashen Larabawa da suke makwabtaka da kasar Yahudu wanda aka kirkiro ta 1948 haka kuma kasashen duniya manya-manyan isu su America din da Britain suka yi recognizing wato sun tabbatar sun amsa cewa wannan kasa mai zaman kanta. kanta wato kasar uh, Isra'ila amma fa ku sani cewa a nan tafiyan suka gagara recognizing ita kasar Palestine ta zama kasar mai zaman kanta har yanzu shi yasa ake cewa Palestine Liberation Movement a Palestine Authority a Palestine YY wayansu kasashe sun isu yadda ita kasa ce amma kasashen Larabawa da suke makwabtaka da su da kuma wayansu kasashe na Turawan wanda suka zama neutral ba su damu da irin waɗannan abubuwan suke faruwa ba su sun yarda da kasar Palestine a kan ƙasashe mai cin kashin kanta Don haka wannan rarrabuwar kawuna na duniya ya ƙara ba wa Isra'ila karfi inda wata rabin duniya yana tare da ita, wa'yansu mutane kuma ba sa tare da ita. Ita palestine ma haka, wa'yansu 'yan kasashen eh, duniya suna tare da su, wa'yansu kuma ba sa tare da su. Ita mutanen palestine wato Larabawa nan da muke magana har yau su ba su yarda da kasar Isra'ila ba. A tunanin su dai su wannan ƙasan nasu ne, land ɗin nasu ne, ba su yarda da Yahudawa ba. Kada wani ya yi tunani wannan faɗa tsakanin falastin da yahudawa wato isra'ila faɗane ne na addini ba addini ba ne fada ne na um, ƙasa wato land territory suke faɗa um, ba addini ba ne don haka duk side na mutum ya je akwai kiristoci a Palestine akwai Yahudawa a Palestine haka kuma in ka koma gefen ita Isra'ila za ka samu akwai musulmai a ciki haka kuma akwai kiristoci a ciki amma yawa yawan Yahudu ne kamar yadda na ambata daga farko don haka wannan tarihin wayannan mutanen yana da ɗumbin yawa sosai abinda eh, muka kokari eh, mu fitar da shi wanda zai sa mutum ya gane shine ya sani mutane mutane ne wanda suke zama a wuri ɗaya a suna na bambance-bambance na addini amma ba faɗan bambance-bambancen addini bane suke yi suna faɗa ne akan tiritiri nasu to abinda ya sa faɗan ba zai ƙare ba ita isra'ila da allah ya bata ƙarfin soji ta ƙarfin tattalin arziki da sauransu duk lokacin da suka yi faɗa da mutanen falastin din nan sai su ƙara mamaye ƙasan in an koma tarihi lokacin da aka yi declaring isra'ila a 1948 an bata daidai na ta daidai garami haka amma zuwa yanzu ta mamaye kasar Palestine gaba daya ta cinye duk lokacin da aka yi fada akwai tarihi tarihi da yawa inda suka kai fada na kwana shida a na kwana bakwai a na sati biyu a na rana daya duk lokacin da suka yi fada sai su tura Palestine zuwa baya su mamaye wurin su su tura su su mamaye wurin su su tura su su mamaye wurin su har suka mamaye kasar Palestine gaba daya Larabawa sun shigo su taimaka wa Palestine amma sun gagara ba su iya sun taimaka musu ba zuwa yanzu wurare masu muhimmanci a tarihin falastin gaba ɗaya ya koma hannun Yahudawa har ma wannan masallacin Kudus da ake magana wanda a Larabawa suke da alaka da wannan wuri musulunci yake da alaka da wannan wuri Kiristoci ma suna da alaka da wannan wuri duk Yahudawa sun riga sun mamaye wannan wurin ya zama yana karkashin su sai sun ba wa musulmai ko kuma Larabawa izini kamin su shiga wayannan wurare. domin kuwa sun riga sun mamaye ya zama abinda a United Nations yake kira occupied territory territories har riga occupy nasu gaba daya ya zama yana karkashin su har gaza da ake magana din a wani lokaci yana karkashin isra'ila haka ita ma west bank lokaci da dama yana karkashin isra'ila don haka mutanen palestine ba su da karfin soja ba su da karfin tattalin arziki suna e, zanne ne suna neman taimako yawa yawan taimakon da suke samu suna samu ne abinda ake cewa humanitarian aid wanda ake kawo wa. ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙasashen turawa da kuma ƙasashen larabawa wanda ake kawo musu taimako a cikin wannan kayan taimako da ake kawo wa ita um, a west bank ɗin da kuma gaza a nan ake amfani da wannan kayan taimako ɗin a karantar da yara a gina asibitoci a gina musu hanya da sauransu um, ba ƙasa ce wanda yake mai ƙashin kanta ba wanda take da tattalin arziki na kanta ba da sauran wasu abubuwa da shi yasa samun sauƙi na wannan fitina da yake wannan wurin yana da wahala amerika ta nuna inda take bukata ita kasar isra'ila take bukata abinda duk isra'ila ta yi bata taba yin laifi a idon amerika ba haka ma bata taba laifi a idon ita kasar britain ba wannan shine takaitaccen tarihi wanda za mu iya mu bawa masu tambaya sai dai garin bayani da zan yi shine maganan hamas din lallai hamas kungiya ce kamar yadda na faɗa na farko wanda aka ƙirƙirota domin fafutukan neman kasar Palestine ya zama kasa mai eh, zaman kanta wato gashin kanta na farko ta yi ta wayannan fafutukan shekaru da dama amma ba ta samu cimma burin ta ba daga ƙarshe dai cikin wannan fafutukan nata kasar Isra'ila da kuma kasar Amerika da British suka tagin hamas a kan ƙungiya ce na 'yan ta'adda da suka gagara samun abin da suke bukata duniya ba ta gane abin da suke bukata ba sai suka koma amfani da ƙarfi domin isra'ila ta ci gaba da kuntuta musu da amfani da kayan ƙarfi. don haka daga ƙarshe dai hamas ta samu ta cimma burinta na kafa gwamnati a wannan gaza da ta kafa gwamnati kuma kaga in mutum ya kafa gwamnati ya kamata duniya su yarda da kai amma a tun wannan lokacin da hamas ta kafa gwamnati a Gaza America ba ta yarda da su ba haka ma England ta yarda da su ba haka ma Isra'ila ta yarda da su ba amma talakawan Gaza sun yarda da su sun suka zaɓe su to tun 2006 din nan su suke controlling wannan wurin har zuwa yau masha Allah yana dai tunani masu tambaya sun gamsu da wannan karamin bayani da muka ba su. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin dr mahadi abba na jami'ar modubba adama da ke yola adamawa najeriya da kuma wakilin a adamawa da taraba muhammad salisu lado da furuduzar mu fiona wa mayi sai kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goban idan allah ya kai mu wassalam a gaida ibrahim garba yanzu kuma sai a saurari. madalla yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. asabar ne ake soma fafata gasar cin kofin nahiyar afirka karo na 34 a kasar ivory coast inda yanzu haka ake fafata gasar farko da mai masaukin baki wato ivory coast da kuma kasar Gini bisau inda yanzu haka ake fafata wasar a babban filin wasa na alasan watara da ke abidjan babban birnin kasar inda kasashe 24 za su fafata a gasar ciki har da waɗanda suka daga kofin a gasar da ya gabata wato kasar senegal kasar masar ce dai zakarar gwajin dafi a gasar nahiyar Afirka domin kuwa ita ce ta daga kofin gasar har sau bakwai ita kuwa kasar Kamaru a wajen gasar ita ce ta dauki kofin har sau hudu yayin da kasar Najeriya ke bin ta ta daga har sau biyu. Dan wasan Ingila da Manchester United Jado Sancho ya koma tsohuwar kungiyarsa Brondisia Thomas a matsayin aro zuwa karshen kakar shekara ta 2023 da hudu. A watan Yuni shekara ta 2021 ne dan wasan mai shekara 23 ya koma Old Trafford daga Ga Tormont kan kudi fam miliyan 73 tun a ranar 26 ga watan Agusta da ya gabata rabon da dan wasan ya buga wa Manchester United wasa bayan da rikicin da ya faru tsakaninsa da kocin Electing Han wanda ya nemi ya rika fita aji saye shi kadai tun watan Satumba. Ba damar sayar da dan wasan a sharaɗin aro aka mayarwa kungiyarsa ta Dumont. Ta kuwa Newcastle a shirye take ta kyale dan wasan tsakiya na Brazil Bruno mai shekaru 26 shida ya koma Barcelona ko Real Madrid kan ƙasa da fam miliyan 100 a wannan kakar. Manchester United ta mai da hankalinta kan dan wasan baya na Faransa Jean Clan Todibo mai shekara 24 amma ba dole ne ta biya Nice kusan fam miliyan 52 domin sayan shi ba. Manchester da Chelsea na son dan wasan Sweden mai shekara 16 da ke taka leda a Yak Jona Kosi Asare. Ita ma biya na nuna zawarcinta kan dan wasan Yanzu kuwa sai mu dawo Najeriya inda shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya amince da biyan bashin naira biliyan goma sha biyu na tawagar 'yan wasan Super Eagle da suka biyo kudaden su hade da sukan watanni goma sha biyar da kocin manyan tawagar kungiyoyin wasanni daban-daban suke bi. Tawagar 'yan wasa na Super Eagle da na mata 'yan ƙasa da shekaru ashirin za su samu kudaden su na alawus ɗinsu da aka yi musu alkawari a baya. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Kano Pila Villas ta nemi gafara a gaban kwamitin ladabtarwa ta hukumar NFFL. Kungiyar ta Kano Pilas ta yi wannan roƙon ne bayan cin tarar kungiyar da aka yi har naira miliyan goma sha biyu saboda tarzomar da magoya bayan su suka jawo. Wannan na kunshe ne a cikin wata sanarwa da sakataren kungiyar Sani Ibrahim ya fitar a ranar Talata tara ga watan Janairu na shekara ta 2024. Iya abin da ya sauka kenan a shirinmu na wasanni a takaice Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gaida Salisu Lado yanzu kuma ga labarai a takaice. To an buɗe gasar kofin nahiyar Afirka ta Afcon a yau Asabar a Abidjan babban birnin Coast. daga cikin zakarin 'yan wasan nahiyar da ke kokarin lashe kofin akwai victor osimhen na nigeria wanda shine lashe ban zakaran dan wasa a nahiyar a bara akwai kuma muhammad salah na kasar masar da suka fafata da sadio mane na senegal da ta lashe kofin ana gudanar da gasar ce a karo na 34 senegal dai za ta yi kokarin kare kofin wanda ta lashe a shekarar 2022 a kamaru yayin da kasashe irin su nigeria morocco masar algeria da sauran kasashe suka yi yunkuro don sun raba da kofin kasashe 24 ne za su fafata a wannan gasa wacce za a kammala a ranar 11 ga watan fabrairu wasa na farko na can yana gudana tsakanin Coast mai masaukin baki da gini bisau a filin wasa na alasan watara da ke ebimpe mai wato daukan mutum dubu yara kanana sun shiga zanga-zangar da ta ratsa ta tsakiyar birnin london a yau asabar wacce dubban mutane suka fita don nuna goyon baya ga falastinawa wannan tattaki wanda yana daga cikin jerin waɗanda aka yi a sassan duniya na faruwa ne yayin da yakin isra'ila da hamas mafi muni da aka gani cikin shekaru 75 yake shirin cika kwana 100 da barkewa hankalin masu zanga-zangar wacce aka yi a birnin na london ya fi karkata ne kan nuna irin mummunan halin da kananan yara ke ciki a gaza jami'an tsaron london sun ce 'yan sanda 1,700 aka baza a birnin ciki har da waɗanda aka kawo daga wasu sassan yankunan ƙasar ta birtaniya masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya karanto labarai da fiona wamayi da ta ba da umarni da ma injiniyar mu ta yanzu zainab abdulrahman ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku kwana lafiya